Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimaitin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Jama'a salamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya. Yau ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairun shekara ta 2020 ga labaran duniya mai karantawa Sarfil Hashin Gumel. jiya asabar ma'aikatar harkokin wajen amurka ta fitar da gargaɗin mataki na biyu ga masu tafiye-tafiye a kan ƙasar japan da koriya ta kudu saboda yaduwar cutar coronavirus tana kira da matafiya da su kula yayin da suke zuwa ƙasashen biyu sanarwar ta ma'aikatar harkokin wajen amurka ta ce an buƙaci matafiya da su kauce wa mu'amala da marasa lafiya su kuma rinka wanke hannayensu domin kauce wa ɗaukar cutar lokaci yana ƙwarewa a ƙoƙarin da ake na daƙile yaɗuwar virus a daidai lokacin da yawan mutanen da suka kamu da cutar ke karuwa a wajen ƙasar china a cewar hukumar lafiya ta duniya who fargaba ta da karuwa jiya asabar bayan da cutar ke ci gaba da yaduwa cikin sauri a koriya ta kudu yayin da kasar ta bayyana adadi mafi yawa na waɗanda suka kamu da cutar a rana guda tun bullar cutar kudancin jihar california wani alkalin gwamnatin tarayya ya bayar da wani umarnin hana gwamnatin amurka kwashe mutane hamsin da suka kamu da coronavirus zuwa birnin costa mesa birnin da ke da kusan mutane dubu ɗari gobe litinin idan allah kai mu za a yi zaman shari'ar bani sanders mai neman tsayawa takarar shugaban kasar amurka a jam'iyyar democrat shine ya lashe zaben fidda ɗan takara da aka gudanar jiya asabar a jihar nevada inda ya fi kowa samun wakilan delegate ya kuma karfafa matsayinsa na wanda ke kan gaba zaben na jihar nevada shine irinsa na uku da masu fatan jam'iyya ta tsayar da su takara ke fafatawa domin fitar da ɗan takarar da zai kara wa zai kara da shugaba donald trump a watan nuwamba tun farkon wannan wata ne aka gudanar da zaɓukan a jihohin iowa da new hampshire sai dai ka ba kamar iowa da new hampshire ba waɗanda ke da gagarumin rinjayen al'umma fararen fata nevada jiha ce da ke da gaurayen al'ummomi rabin al'umma ta fararen hula fararen fata ne kashi talatin hispaniyawa kashi goma amurkawa 'yan asalin afirka sannan kashi goma 'yan asalin yankin asiya rukunin farko na 'yan gudun hijirar kasar habasha sun koma gida don raɗin kansu daga sansanin kakuma na kasar kenya wannan makon yawancin 'yan gudun hijirar da suka koma gidan sun fito ne daga yankin habasha da somaliya yawancinsu sun kasance suna yin hijira ne har zuwa shekaru goma sha biyu eh, hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayar da rahoton cewa sama da rabin waɗanda suka koma ƙasarsu mata ne da ƙananan yara ciki har da wasu da aka haifa tare da renansa a sansanin kakuma mai magana da yawon hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya shabiyan mantu ta faɗawa wa murya amurka cewa 'yan gudun hijirar sun guje wa tashin hankali da rashin zaman lafiya ne a ƙasashensu amma yanzu yanayi ya sauya It means that conditions have changed and that you're ready to go back home and, and return back to your to your country, to your community. So it's it's quite a big occasion. It's it's very significant and we know Tace yana nufin yanzu yanayi ya canza kuma sun shirya komawa gidajensu da kasashensu da ma su saboda haka wannan babban al'amari ne yana da muhimmancin gaske. Manta ta ce hukumar tana sa ran mayar da sauran 'yan gudun hijira Habasha sama da dubu hudu daga Kenya da kuma wasu ɗari biyar daga Jibuti cikin wannan shekarar. To labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. jiya asabar majalisar ɗinkin duniya ta fitar da wani rahoto wanda ya nuna adadin mutanen da suka jikkata cikin shekaru shekarar 2019 sanadiyar yakin afghanistan alƙalamar rahoton sun yi nuni da cewa sama da farar hula dubu uku da ɗari hudu ne suka mutu sannan kuma wasu dubu bakwai suka ji raunuka a bara kaɗai mataimakin babban jami'in majalisar ta yunama da ke ƙasar ta afghanistan ya ɗora kashi 49 cikin ɗari na wannan ta'asa akan ƙungiyar taliban da mayakan isis da kuma sauran ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai. yayin da kashi 43 cikin 100 kuma aka ɗora shi akan dakarun da ke mara gwamnati baya ciki har da na amurka sauran kashin kuma an ɗora akan waɗanda yaƙe-yaƙen ya ritsa da su ta hanyoyi daban-daban da kuma sauran tashashen hankulan da ƙasar ke fama da su sudan ta kudu ta buɗe wani sabon babi a jiya asabar bayan da ɓangarorin da ke hamayya da juna suka kafa gwamnatin haɗin kai matakin da masu lura da al'amura da dama ke fatan ya ɗore kwana guda bayan da shugaba Salva Kiir ya rusa gwamnatinsa a rantsar da shugaban 'yan adawa Rich Machar a matsayin mataimakinsa. Tsarin da har sau biyu ana bi amma wato yake rugujewa yayin da bangarorin biyu ke tafka fada wanda ya zuwa yanzu ya yi sanadiyar wato mutuwar mutum kusan dubu ɗari hudu. duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon. za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu wanda a makon da ya gabata muka leƙa jamhuriyar Nijar. A wannan makon wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen 'yan jaridun Najeriya da ke jihar Kano. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. wannan tattaunawa ta mu za ta tafi ne akan alakar 'yan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro wai wannan alakar da ake ta magana kullum waya take ne wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimai abin da sa suka zama dan juma da dan jimai saboda kowanne al'umma ya wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne tsakaninsa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu cikab kullum na kan tuna maganar thomas jefferson shugaban amerika na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo ba ne a tafiya irin ta salon kone irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo saƙo daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su ko da yaushe a tsakiya suke baya ga waccan alaƙa ta yi wa al'umma mm. aiki mm. menene kuma haɗin jami'an tsaro da su 'yan jarida to idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da 'yan jarida kamar yadda ke ce maka dan duma ne da dan jummai su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya kuma ko lokaci za ka gansa tare a wajen aiki duk inda kaga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi suke baje kolinsu mm. to ba inda za ka ga ɗan jarida ba ka ga jami'in tsaro ba kuma duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga 'yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda. alaka da kafada ta ɗan jimma da ɗan jummai amma kullum baka rasa takaddama tsakanin bangarorin nan biyu wai me yake sababa ta ne wato abin da yake kawo su jami'an tsaro shi da 'yan jarida ake kwafsa kuma galibi mu a kasashen mu masu tasowa za ka ga irin waɗannan rigingimu suna haɗa 'yan jarida da jami'an tsaro amma kuma wasu lokuta za ka ga ko a jami'an tsaron za ka ga waɗanda suka kai matsayi na koli ma'ana masu manyan mukamai su suka fi gane darajar ɗan jarida za ka ga misali duk lokacin da aka ce an yi sato kasa katse tsakanin ɗan jarida za a ga jami'in tsaron da aka yi wa samu wannan matsala da shi za a ga mai karamin mukami ne saboda mai babban mukami ya samu irin wayewa ta ilimi mai zurfi ya san kaule da badi na irin hudda kuma ya san muhimmanci na 'yan jarida wanda za ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tariya duk lokacin da aka cewa an kawo sabon kwamishinan 'yan sanda misali ko sabon darakta na dss misali ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata jiha a matakinsa na farko za ka ga 'yan jarida su yake fara nema kuma duk lokacin da ya kira 'yan jarida bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da na zan yi ba zai taba inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba misali zaka ga idan aka kawo sabon kwamishinan 'yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki a duk lokacin da aka ce an damke masu laifuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annati da za su yi wa al'umma to kaga nan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazan da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yayi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yayi ba to kaga nan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole to amma duk da wannan dolan za ka ga 'yan jaridar ka wato suna kokawa da yadda su jami'an tsaron suke zame musu wani yanayi na ko kadangaren bakin tulu zaka kira ko kuma mayar da hannun agogo baya wajen gudanar da aikinsu ko da shi ka kace kananan jami'ai ne ke yin wannan eh, su suka fi yin haka mm. wani lokaci ko da za ka ga cewa akwai wani mai babban mukami wanda za ka gani wani lokaci idan aka ce an yi wa dan jarida duka ko an kwace wa dan jarida kayan aikinsa walau na'urarsa ta ɗaukar hoto walau na'urarsa wadda ke daukar magana wadda ke ɗaukar murya za ka ga wasu lokutan idan dan jarida ya zo ba da labarin irin takaici da abubuwan da suka faru da shi zai ce ga wani mai mukami na wani babban hamsa mai mukami kaza shi ya ba da umarni ga yaransa suka dira masa suka ci masa mutunci wannan din ma ana samu amma ƙarshe idan aka ɗauki abin a matsayin ƙungiya za ka ga manyan ne suke ba 'yan jaridar hakuri kan abin da ya faru a can baya duba da sanin cewa idan dangantaka ta ɗore a haka to su suka fi kowa hango illar ɓaci lalacewar dangantaka tsakanin su a matsayinsu na jami'an tsaro da suke wa al'umma aiki da su kuma 'yan jarida da su ma al'umma suke wa aiki wai ita wannan alaka a tsari na ci gaba da kuma tsari na limana ya ya kamata ta zama ne abin da ya kamata ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce masu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakocin ƙasa. Masu sauraron a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon zai dasa aya Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban hirar. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin Muhammad Ibrahim Kwari da Julie Lagos Gresham da ta haɗa mana sauti. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. Suna A gaida Zara har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. abdul har yanzu akwai duka wanda suke masana harkoki na tsaro na kasa suka ce ba su taɓa ganin wani jirgi ko na ƙasan mu ko na horon shi ya kai hari ga yan tawaye tun da aka wannan abu kuma in kuka lura ai wasu su turawan wannan da suka zo ta karamar kofa suka shigo ina ni wasu ba majalisa ba ce ba aka tattauna aka ce su zo a kwatsam shugabanni ne suka kawo su kuma in kika tambayi ra'ayin yan ƙasa babu wanda yake marhabin da su dan da kuka lura duk inda inda suka zauna mutanen nan duka ana ta gwagwarmaya ana nema su huta su koma kasa su kamar tsabar da a kauce ma mulkin mallaka na biyu in kuka lura wannan abin shine ake gudu kuma tunda zaman su ba zama ba ne ba na kare mu saboda zaman su bai hana aka ta kakkashe mana yan uwa ba kenan su za ta yi mana alheri. Jama'a barkanku da wannan lokaci muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke nan birnin Washington DC. Batutuwan da zamu duba a yau a ci gaba da nazarin alfanu ko rashin amfanin ci gaban zaman sojojin kasashen ketare a kasashen mu na Afirka ta yamma irin su Niger, nigeria Mali da sauransu. Za su hada da neman dalilin da yasa shugaban Faransa yake da wata ɗabi'a na san yawan gana kuma a bance da mutanen da ake ganin shugabannin ƙungiyoyi ne na 'yan ta'adda. To in dai saboda taya mune take horon shi mutane sun mutu a kasar Mali ta fifi a kasar Burkina ta fifi a kasar Nijar suna hutawa sun ce ba su In dai ta da ne ai babu matsala sai ku te ku tunda ta ku ne muka zo. in babu wani abu wanda muke in dai a yi gaskiya a yi adalci a yi bai kuskure ba ko da dai rana a ce shugaban kasa da Jesu muhammadu yana samun umarni ga wani shugaba saboda tahiyar da al'amarin tsaro na kasar nijar mutum in kan shehoshe cikin akurki yake taya neman raƙuman da ya bacci. kuma a shekan shugaban nijar ne kaɗai yake da ra'ayin da ya sha bamban da shugabannin kasashen afirka guda biyar game da magana ci gaban zaman irin waɗannan bakin sojojin na ketare a kasashen namu na sahel to bari mu sake haɗa ku da wakilin mu yamai su lemu muni barma da bakinsa guda biyu wato abdu idi na kungiyar fafatuka ta fscn da kuma siraji isa na jam'iyyar na ta npr da ke kawance da jam'iyyar pnds tarayya wacce ke kan gadon mulki a can nijar yau fafatawa tasu za ta tashi ne daga tambayar da shi sule yau bakin nashi akan ainihin manufar masu fitowa kan tituna suna zanga-zanga ko wani taro domin su ga da adawa su game da matsayar gwamnatin ta Nijar akan maganar zama wannan irin bakin sojojin kana ganin kamar suna so ne su yi amfani da raunin gwamnati saboda matsalar tsaro domin cimma wata manufa ba haka nan bane ka taba ji ka taba ji ko so guda sun to sun ce wannan ta'adda in ta'adda aikin da suke bai da amfani a zaman cikin wannan kasashe ka taba jin declaration in su musamman ni dai ban ji da ba ko da su guda su yi to su yi declaration ta kamemiya ita kaɗai su ce wannan 'yan ta'adda a yi sau da kawa a yaƙe su tunda ba su son zaman lahiya ba su son ba su son kasashen mu su ci gaba suna da layin nasu lissayi sun san da mun sani jar mun san da abin da suke so yadda suke son ba ta yiwu ba kamar me suke ni in ba su ma kamar wani rele bane na yan ta'adda ta yaya za a yi ko da lokaci su koko wasu ta sojawan nan na kasar horon shi na kasar amurka da suke rasa rayukansu cikin kasashenmu a'a a zamu a kore su a kore su saboda su wani 'yan tawaye kamar yadda suka so su mamaye kasar mali su zo da gudu nan su zo suna sinin su mamaye kasar nijar ba min yarda da wannan lissahi na rashin lissahi ba saboda su son da cewa ba yiwa a bani hujja wai kamar da na waɗi lokacin da wani 'yan ta'addai suka samu makamai da kasar libya ana ganin su za su tahiya sun kusa kai bamako zaskiya su kwace mulkin ma na ƙasa na bamako ga baki ɗayan shi ba wani nan sojan bane na ƙasa wurin shi suka tsaye da su in ba haka nan bane ina so a bani hujja su wannan da ce dumi suna ta wurare tu kana tsammani wani yan tawa yanzu aka ci ga sunan zasu tawa ba su wani na ware wanda zasu waji bayan matan su mm, to ya aka yi kidal ta gagare su har yau kuma eh, ana ganin kamar kidal din nan da ita ake gudanar da dukkan wasu al'amura zance na kidal ai kaji bayanin shugaban kasa Alhaji Yusuf Muhammad wannan ai ba karamin jarumtaka bace ba da yi to yace wannan statue na kidal matsayi da ake so a ba kidal barazana ce babba akan hujja ta tsaro koko barazana ce babba a tsaro na kasar Nijar. Mm, wasu na ganin kamar a haka shi shugaban makonni biyu kaɗai ya yi amai ya lashe saboda ya faɗi wani ra'ayi da ya sha bambam da wannan. ba mu taɓa shi ba. Wannan zance muna tsaye saman shi ni ban shi ba wani ra'ayi bamban da yadda ya waɗi. kuma ai in ba in ba in ba gaskiya bane ba kada an ji maganan in an ji magana kamar lokacin da yace wannan statue na Kidal yana kawo barazana ga tsaron kasar Niger hmm, a yadda wannan yan yan tawaye na Kidal suka zo shi shugaban kasa ya gana da su a fadar sa kana ganin wannan bai ba za a iya daukar sa ba a matsayin yayi amaya a babu zance amaya saboda su ya zarga da babu babu babu zance amaya shi kuma su su alaji idi lokacin da shugaban kasar Niger ya hudu wannan magana me yasa ba su yi to ba suka kama mishi me yasa ba su hito ba suka yi declaration suka ce sun yi na'am da wannan declaration da shugaban kasar Nijar ya yi da lokacin da ya ce statun kidal yana kawo barazana ga tsatsarin kasar Nijar. Ba wanda ya yi magana cikinsu. Mun san nihinsu, mun san abin da suke so, kuma ba min yarda ba a kawo rudani a cikin al'umma mu ta Nijar. Hmm. Muna tsaye tsayen daka saboda ai amana ce talaka Nijar suka ba shugaban kasa Alhaji Isu Mamadu shine aka ba amana ya tsare kasar Nijar ya tsare kowa da kowa ya tsare ya ba da duk kokarin iyaka bakin kokarin shi da kundin tsarin mulki ya bashi na kowa ya kwana lahiya ya tashi lahiya. Mm. Kana ganin taron po zai iya kawo wani sauyi? <clears throat> Taron po, ai misali gayyata ce, gayyan taro ne. Ba kiran su bane ba aka yi gayyata su ne aka yi? Gayyata su ce aka yi. Wannan lokaci yan artel mondialist na cikin kasashen Afrik sun hito suna ta rudani. Wa'yan sun aikin su kenan. Saboda kalmar da ya amfani da ita. Mm. Ba ba duk kalmomin da ya horon shi ne ya shi ita ce muke yi. Duk magana da ya hodi magana ce ta ai. ba ka gan shi ba lokacin nan ya zo ya yi ta'aziyya. me yasa ba su yi to ba suka ce na yayi kokari da ya zo ya ta'aziyya saman eh, sojan kasar Nijar da suka wada saman wannan ta'ata ta ta ba shi ba makaron bane ba ya zo nan wurin ya mumta ta'aziyya shi can kasashen shi sun hito sun ce bai kamata ba ya zo mutane su yi lissahi wa'annan mutanen wa'annan 'yan horar hulan da suke so su tada zamna tsaye su ka tashin hankali cikin ƙasa su rika kama ma 'yan ta'adda ba mu yarda da shi ba mu za mu gaya musu da babban murya wato kuna ba mu yarda hada kai da hada baki in ba hada baki bane ba me yasa lokacin da ƙasa take neman su su to su kama ma su kama ma gwamnati a wannan sha'ani na tsaro ai ba wani abu bane ba na wani siyasa a kama ma shugaban ƙasa saboda wannan gwagwarmaya da yake da 'yan ta'adda ya zamanto al'umma ƙasa ga baki ɗaya suna bayan shi a wannan lokaci ne su wani yan kungiyar horola yan kaɗan wanda ba wani yawa ba gare su suke ta wannan talatsin suke ta nema su da zamana tsaye ba gaira ba ɗin dalili. Alhaji ina ga wata kila cewa zaka yi zaka so ka mai da martani amma minti guda sai mu wuce kan magana na eh, ta. Eh zan mai da hakika eh san kane na <laughs> ba zan mai da mishi martani ba so na abu dan na san ba ra'ayin shi ba ne na san shi wanga maganganun da yake ba nashi ba kana nufin abin da aka ce eh, eh, wanga magangani ne na masu iko yake amma ba ra'ayin shi ba ne Ai a yi tsoron allah mu wannan eh, taro ma da muka so mu yi ai shine na muka goyon bayan mu da sojinan kasar Nijar mu kara musu kuzari. Gangami da kuka so mu zanga Wanda muka so mu yi ɗaya biyu aka hana. Ai shi ne muka so mu kuma yau kane na ka ce ba mu taɓa ba declaration na ba mu yarda ba da wannan abin kash kaico na biyu um, zancen da yake na umarnin ai shi yana iya kasan shugaban ƙasar Nijar shi kaɗai ne ya shiga wanga kalamu su biyar ne shi kaɗai ne ya shiga wanga don shi yana tsammanin yana abin da ya so ne a ƙasar shi ya mallaki ƙasar shi yana hana 'yan ƙasa su huto su yi magana sauran ba wanda ya huto yayi tunda sun san 'yan ƙasar su kuma sun san demokarasiya ta kashi iko ba kama karya ba ta kashi iko kuma ba wai sun ciyo mutane da yaƙi ba ne duk sai suka tsaya a zancen da ƙane na siraji yake cewa wai 'yan wara hula ne suke faɗi a wannan umarni ai bai shurari ba shugaban jesan sahel shugaban burkina ai ya soki wannan halin na da aka yi umarni su shi ba dan hore hulla bane ai shugaba ne ko ya soki wannan abu abubuwa ne ƙarya hure take ba ta diya ba da za a yi abubuwan da muke faɗi hakika inda dan baya shurare ne kuma dan ba magana shi bane yake ni din nan a mahara da yawa lokacin da shugaban ƙasa ya yi wannan zancen na kidan na hoto kai kana shaidu mun yi mahara da kai sau biyu wanda na ce gaskiya gare shugaban kasar nijar banda wannan rubutu wanda muka yi da yawa mun yi wanda muka ce miki haƙiƙa shugaban kasar nijar da bisa zancen libya da bisa zancen kidal kuma abubuwa lokaci zuwa lokaci da gwamnati ko shi shugaban kasa ya abin da ya kamata a haɗi haɗi miki mm. yau in aka haɗa haka babu adalci ba a shurare an manta ne rudanin mulki ne ya sa mutane sun manta ma da abin da ake haɗi wannan gaskiya ce duk abubuwan da muka haɗi in ka tahi bisa jaridodi kana samun abin da muka faɗi so Alhaji mashe kan maganar nan ta kudaden eko eh, takardar kudade ta bai daya eh, ainihi dai an sani kungiyar sai da yawo ce eh, ke kan gaban wannan kudiri amma kuma aka waye gari kungiyar Iyomowa a karkashin shugabancin ta shugaban kasar Cote d'Ivoire Alassane Ouattara ya ba da sanarwar cewar kungiyar Iyomowa ta kasashen Afirka ta yamma nan Faransa za ta zartar da soma aiki da waɗannan kudade a shekarar 2020. To madalla. To yau mun gama da maganar makomar sojojin kasashen ketare. Na Allah ya kai mu rana wa yau maganar sabon kuɗin na eko za mu shiga mu ji inda maganar nan ta samu asali tun farko da faduwar gaban da wasu suke da shi game da sabon takardar kuɗin nan da ake so a fito da ita ta mai gurabun kudaden da ake amfani da su a wannan kasashen. Da kuma kasadar da ke tattare a cikin ta a gurin kasashen da ke neman rungumar shirin kana kuma da ko shirin nan zai iya ayyana ba tare da Najeriya ba. Yanzu kan bari mu gode wa su bakin bakin namu Audu Idi da Saraji Isa tare da shi Sile da can ya mai dan amadadin su duka ne ne Ali Mustapha Sokoto a Washington DC. A huta lafiya. waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a kan mitoci 25 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinan mu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. saurare nan kuma muka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salaman abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri Zangon